Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu tare da Ibrahim almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shiri na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji hira da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi da gwamnan jihar Niger Abubakar Sani Bello kan takun sakan da ake yi tsakanin Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya da Shugaban Ƙasa Muhammadu Buhari. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi. kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Masu ayyukan ceto na ta tona cikin araguzai da laka tun daga jiya Lahadi a yunkurinsu na neman mutane bayan da wani ɗimbin ruwa ya malalo daga koguna uku masu ambaliya a Colombia. ya malale yankin da dare inda ya lalata gidaje da madahun harkoki ya kuma halaka mutane wajen 200 nan da nan bayan da gaɓoɓin kogunan suka farfashe sai gocewar laka ta yi kace-kace da garin makawo wanda ke kudu maso yammacin ƙasar shugaba juan manuel santos ya ziyarci garin da ya kace kacin mai ɗauke da mutane dubu wanda ke daura da kan iyakar ecuador ranar asabar sannan ya ayyana yanayin a matsayin na bala'in da ya afka ma jama'a a nasu bangaren kuma jami'an kungiyar agaji ta red cross sun ce mutane akalla 203 sun samu raunuka a wannan al'amarin baya ga mutanen da ba a san adadinsu ba da har yanzu ke ɓace hotunan bidiyo da aka ɗauka na wurin na nuna gine-gine sun faɗi da tarkacen motoci itatuwa ma sun faɗi yayin da mazauna wurin waɗanda ke cikin alamar tashin hankali ke ta kai komo su kuma masu ayyukan ceto ke zaƙulo waɗanda suka ji raunuka da ma gawarwaki sakamakon wucin gadi na nuna cewa prime minister serbia alexander vucic mai ra'ayin riƙau zai ci zaben da aka gudanar ranar lahadi da gagarumin rinjaye wanda zai ba shi damar jaddada ikonsa kan siyasar wannan ƙasa mai ƙoƙarin ganin ta inganta ta da yammacin duniya a yayin da take kuma ƙarfafa ta da ƙawarta ta yau da kullum wato rasha sakamakon wucin gadin wanda ba na hukuma ba ya nuna cewa vuci ɗan shekaru 47 da haihuwa ya samu wajen kashi 55 cikin 100 na kuri'un wanda ke ba shi tabbacin yin nasara tun a zagaye na farko ta wajen samun kuri'u fiye da adadin da ake bukata na kashi 50 bisa ɗari na biye da shi dan takarar 'yan adawa sasa jakovic ya samu kuri'u goma wato kashi goma sha shida ne kawai cikin ɗari Vucic wanda gogaggen lauya ne tun daga shekara ta 2008 yake ta kokarin ganin Sabiya ta samu shiga kungiyar tarayyar Turai wanda ke nuna matuƙar canjin manufa daga matsayinsa na mai tsananin kishin ƙasa a shekara ta 1990 lokacin shi memba ne na jam'iyyar sabiya ta masu tsananin 'yan ra'ayin riƙau hukumomi a somaliland sun ce ana gab da fadawa cikin tsananin rashin abinci a wannan yankin da ya balle yayin da gwamnati ta kuma kawo ƙarshen ayyukan ci gaba saboda ta fuskanci mummunan fari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da dabbobi da dama a yankin na gabashi da yake magana da muryar amurka a hargaisa mataimakin shugaban somaliland abdulrahman abdullahi salaci ya ce da alamar farin zai daɗa muni ta yadda ƙasar wato kasadar fadawa cikin matsalar ƙarancin abinci ke ta ƙaruwa salaci ya ce yankin na somaliland bai da isasshen dukiyar da zai iya fuskantar wannan farin wanda ya addabi tattalin arziki sosai ya ce hukumomi sun yanke shawarar dakatar da ayyukan ci gaba don su iya tattalin abin da ya rage da yadda za su iya kasancewa a shirye da zarar matsalar farin ta ƙarin muni. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani babban jirgin ruwan Koriya ta kudu na dakon kaya wanda ke dauke da mutane 24 ya ɓace a tekun Atlantika bayan tuntuɓarsa ta ƙarshe da jami'ai daga tazarar kilomita 2,500 daga gabar Uruguay. Kafan labaran Koriya ta Arewa ta Yonbab ta ce rabon a duriyar jirgin ruwan mai suna stella daisy mai nauyin ton 2,600 wato da 60 tun ranar juma'a lokacin da wani daga cikin matuƙa jirgin ya aike da sako cewa jirgin na fuskantar barazanar nitsewa ranar 26 ga watan maris jirgin ya bar brazil daga bisani kuma kafar ta yonhap ta ce an samo biyu daga cikin matuƙa jirgin suna iyo bisa ruwa kuma aka ceto su to amma ya ce an samu wasu kwale-kwalen ayyukan ceto wurin babu komi a ciki jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya niki hali ta faɗi jiya lahadi cewa shugaba donald trump bai hana ta cikar rasha ba duk da ci gaba da sukar kafafen labaran amurka saboda yadda suke bayar da rahotanni game da binciken da majalisar tarayyar amurka ke yi kan ko wasu hadimansa sun haɗa kai da rasha don su taimaka masa ya ci zaɓe shugaban kasan bai taɓa kira na ko sau ɗaya ya ce karki kira rasha ba kuma bai taɓa kira na ya gaya mini irin abin da zan rika faɗa ba in ji hali wadda ta ƙara da cewa ina cikin rasha yadda ya kamata labaran duniya kenan kuka saurara. madalla labarin mu bude taskar mu a najeriya inda ake ci gaba da takun saka tsakanin shugaban kasa muhammadu buhari da majalisar dokokin kasar ga rahoton da wakilinmu mustapha nasiru batsari ya hada mana dangane da wannan batu batun takun sakar da ke tsakanin fadar shugaban kasar najeriya muhammadu buhari da 'yan majalisun dokokin kasar na ci gaba da janyo hankalin jama'a tuni ma masu nazarin al'amurra suka yi hasashen cewa takun sakar zai iya yin tasiri wajen kawo cikas ga samar da ababen ci gaban ƙasa a tsakanin al'umma. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce duk da yake lamarin ba wata muguwar matsala ba ce, amma akwai bukatar ganin an yi sulhu. Abu ne wanda yake ya kamata a duba a yi sulhu. An samu ɗan saɓani ta wajen fahimtar juna. wanda in an zauna za a daidaita kuma yana gan shi shugaban kasa ya ɗau mataki akwai kwamiti da aka yi wanda shi mataimakin shugaban kasa yake shugabanci na za su zauna za su kira kowa da kowa a zauna a ga yadda za a yi sulhu gwamna abubakar sani bello wanda yake ci gaba da rangadin kananan hukumomin jiharsa a karshen makon nan ya ziyarci kananan hukumomin bidda da bako gama abinda talakawan yankin ke cewa sunana mala umar daga lemu nan tsakiyar lemu nake da haka zuwan da ya zo nan mai maraba ɗari bisa ɗari kuna da matsaloli a nan matsala ma ba sai ma haɗi ma ba saukansa ma shi da gayar yanayin garin ko fuska mutum ya mukabila da ya ganin fuska mutum ya san muna da matsaloli ma me matsalolin ku nan manyan matsaloli ma ta farko ma rashin ruwa ya dabce mu saboda wuta da ba takamaimai ake samu ba ajiza daga nan lemu ba mu da ruwa ba mu da wuta ba ku da ruwan sha nan ba mu da shi ba wuta matsalar mu kenan gwamnan dai ya sha alwashin samar da ababen more rayuwa a tsakanin al'ummar kananan hukumomin jihar sai dai gwamnan ya mai da martani akan wani faifan bidiyo da ke yawo ta kafofin sadarwar zamani wanda ke nuna cewa an yi ma gwamnan jifa a wajen rangadin shi wannan bidiyon da an taɓa gomin waya mutane na ce musu ku ba ni bane ku duba bidiyon da kyau za ku gani ba ni bane mm. wannan abu ne da ya faru shekara 2015 ya sa musu daya sun damu domin wani bai ma diba shi kuma wanda ya sa bidiyon sai ya sa a turance sai gwamnan naija ga shi ya mashi kuwa bai sa tsohon gwamnan naija ba sai ya sa gwamnan naija inda ya sa tsohon gwamnan naija ne da babu abun nan amma eh, duk wanda ya kalli ko kai ka je ka kalla za ka ga abin da ya faru ne lokacin na tsawa kuma za a ga ba ni ba ne A yanzu dai gwamna Abubakar Sani Bello ya ziyarci ƙananan hukumomi goma sha shida daga cikin ashirin da biyar na jihar Niger, amma a cikin rangadin akwai wasu shugabannin ƙananan hukumomi da ma wasu masu riƙe da mukaman siyasa da suka samu miyagun kalamai daga talakawansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Yan siyasa ne yan alkawali da kwancewa. To a gaida Mustapha kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Duniya ta yi kyau arziki ya yi da mun karɓe yanki cikin ra. Arziki hankuli ke matakin shi dowar zai yi kashi ba ka shi. Kaga hankuli bai rana ba ka san rashin shi mai yamma zai da mu da cikin sannu mai da rana da iska da sauransu mai yamma zai da wuya gurbi sanyi da rana da iska da sauransu manyan mu sun jawo ya gurbidai sannu manyan mu sun jawo ya gurbidai yanci duniya ta yi kyau arziki ya yi tun da mun karbi yanci cikin daɗa tun da mun karɓi yancin mu hannu mu gyaran zama ya rage daga wajen mu in mai biyayya ga Idan mun yi injin na yin da zinari, mun yi koyi da mulkin kasar Duniya ta yi kyau arziki tun da mun yanci cikin Idan mun gidaje na duki hawa ko wajen Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington yana cewa karfe 3 da minti na asuba ga shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba. Masu sauraron mu maraba da da shirin da rashin ta yi, shirin da ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatar maku da shi daga nan birnin Washington DC gundumar Columbia. Har yanzu muna nan kan sana'ar tumatir. Yau ma za mu dora daga inda muka tsaya makon jiya. Ga Mahmud Ibrahim Kwari, wakilin murar Amurka da ke Kano da ci gaba da firar. to um, alhaji juma kafin na zo gare ka zan koma gurin malam sanusi eh, tunda su ne ka zo da wannan tsari na shirin uh, yaldwise masu sanusi eh, kaman tsarin ku kun takaita shi ne ga manoma kai tsaye ba ku wato faɗaɗa shi zuwa musamman su waɗanda suke hada-hada a nan mu da muka sani na gargajiya suke hada-hadar sai da tumatir nan danga abin da Abdullahi yake faɗa. To da farko dai shi wannan shiri muna yin sa ne akan kowace gaba ta tumatir wanda ake cewa tomato value chain gaba ɗaya kenan. Mm. Wato tun daga noma a gona har ya zuwa kasuwa ko kuma kamfanin da za a sarrafa shi wato wanda ake cewa processors kenan. ka gane saboda haka eh, malam lawan watakila shi ne bai san mu ba amma kasuwar eh, yankaba ta san mu sama da shekara ɗaya da suka wuce shugabancin kasuwar muna taro da su muna mu'amala kusan duk sati muna buga musu waya wani zubin ma a wurinsu ne muke tambayar yaya yanayin kasuwar tumatir take ciki domin ya zama mun samu cikakkun bayani akan yadda kasuwar take tafiya eh, ba wai kasuwar yan kaba ba ko da nan kasuwar kwanar gafan muna ma da ma'aikata wanda kusan koyaushe suna cikin kasuwa na suke tallafawa manoma da kuma masu dillalan tumatir wajen yadda za a yi rubutun adadin sako da ake rubutawa zuwa kasuwannin kudu akwai takarda da muka tallafa musu suka samar da ita maimakon irin rubutun wasiƙa da suke yi wadda ta nuna maka cewa falle ɗaya ne kuma akwai abin da ake cewa carbon kwafi da kasuwa zai zama tana da rakon na abin da aka tura wa kowace kasuwa da adadin kwanduna da adadin sunan manomi da adadin farashin kuɗin mota da sauransu dukkaninsu kuma ba wai anan arewa ba kawai ah, kusan ni din nan na jagoranci ni ne na jagoranci tim din da ya zagaya iya tsawon najeriya muka yi abin da ake cewa market scoping na tumatir hmm. mun yi bincike dukkanin kasuwannin najeriya akwai manya-manyan kasuwannin tumatir a wajen arewacin najeriya guda goma sha hudu wadda babu wadda kafa ta bata taka ba daga kan abuja ya zuwa port ya zuwa inugu ya zuwa lagos mile 12 da dai sauran da zuwa ibadan da dai sauransu gaba ɗaya dukkanin kasuwannin nan mun taka mun san su sun san mu mun tattauna da su domin ita harka ta tumatir ko kuma kowace iri ya harka ma idan ka ce zaka amfani ka ɗauki wani ɓangare ne kawai ka tallafa masa to ta ɓangaren kuma zai samu matsala hmm. saboda haka idan ka tashi dole ne sai ka kawo kowa ya zuwa shafi daya masu ruwa da tsaki duka ta yadda kowa zai ba bada gudunmuwarsa wajen ganin an warware irin wannan matsala hmm. to wannan eh, ko da shi kayi bayani eh, cewa kuna tattauna ko kuna taba alli da su 'yan kasuwa ko dillalai musamman a kasuwar 'yan kaba yana fata shi malam eh, lawan ya samu waraka wannan ta kai mu da watakila shine ma musabbabin wannan tattaunawa ta mu kamar rahotannin da ke fitowa shine an yi wani tsari ko kun zo da wani tsari na gwaji na yadda za a sauya fasalin ma yadda ake sifirin shi tumatir nan daga nan arewacin najeriya zuwa sassan kasar musamman bangaren kudancin najeriya an ce an kaddamar da wani tsari na gwaji yadda za a yi wannan sifiri na tumatiri ta jirgin ƙasa yaya kuka tsara wannan batu kuma tunda an ce gwaji ne ya zuwa yanzu wannan sakamako kuka samu to uh, na farko dai ina son mai sauraro ya san cewa yankin kano katsina jigawa kaduna bauchi gombe uh, plateau da benue su ne jihohin da suke a yankin arewa suke samar da tumatir mai yawa kuma mafi akasarin tumatirin nan yana fitowa ne daga jihohin kano kaduna da katsina su ne suka fi samar da tumatir mai yawa kuma tumatirin nan idan an samar da shi kaso mai yawa fiye da eh, biyu bisa uku yana tafiya ne ga kasuwannin kudu saboda haka dole akwai abin da ya shafi harkokin sufuri a ciki to matsalolin da ake samu shine kamar yankin kudu maso kudu da kudu maso gabas binciken da muka ya nuna cewa mafi akasarin tumatirin da ake ɗauka zuwa wannan yanki yana samun matsaltsalu da dama musamman ta abin da ya shafi harkar haraji kana wuce abuja karamar hukuma kaza za ta tare ka ta karɓi haraji jiha kaza ta tare ka ta karɓi haraji haraji jika ne da yawa wanda a hanyar Legas babu su so misali idan mai motar tumatir zai kashe naira dubu goma sha biyar a matsayin kudin haraji a hanyar Legas in ya koma hanyar kudu maso kudu zai je Fatakwal ko zai je Inugu Akwata market ko kuma zai je Army Gate market da ke Onitsha zai kashe akalla dubu arba'in zuwa dubu sittin sannan kuma da tsaye-tsaye na za a zauna a ta musu da jami'an tsaro da kuma jami'an eh, harkar tara kudaden shiga wannan zai sa tunda tumatiri bai da kwari bai da baya dadewa abu ne ba mai dadewa ba zai sa a samu matsala wajen tumatirin ya fara lalacewa a mota tun kafin a je kasuwa na ɗaya kenan na biyu kuma wani zubin su kansu motocin da ake ɗaukar tumatirin a kai can waje a kai can wannan jihohi na kudu kasuwanni na kudu ba koyaushe suke samuwa ba wani zubin a ita musu tsakanin mai mota da mai dorawa da sauransu da waye wata ran ma kamar sati biyu eh wata ran ma kamar sati biyu da suka wuce gaba ɗaya kwata kwata ma aka rasa motar a kasuwar kwanar gafan ga mutane sun ɗebi kaya sun sa shi a kwanduna yana ƙara lalacewa kuma babu mota a ƙasa to sai ga cewa wannan tsari ya ya kamata mu ƙara bullo da wata hanya wadda ta zama ta biyu abinda bature ke cewa plan B bayan wannan ɗauka da ake a ta mota to kuma mu kawo wata hanya wadda ita ma za ta taimaka wajen ɗaukar tumatir zuwa kudu domin ko an so ko an ki sai ka ɗauki tumatir ka kai shi kudu in dai kana son zaman lafiya ba don kuma ba saboda adadin masu noman tumatir suna arewa amma masu shan tumatir suna kudu so saboda haka sai muka ce to yadda za a yi mu nemi mutanen da suke harkar saye da siyarwa ta tumatir na zamani wanda za a yi amfani da su su zo su ringa siyan tumatir nan a yankin arewa su kuma suna amfani da wannan sabuwar harkar ah, sufuri ta jirgin kasa tunda alhamdulillahi gwamnatin tarayya ta zo ta fara gyara harkar jirgin kasa din nan to kaga wata hanya ce wadda za a yi amfani da ita sai muka zo muka bincike muka ga cewa to su waye masu ruwa da tsaki hukumar jirgin kasa ta kasa to amma gwamnati ce idan ka ce za ka dora abin a hannunta kai tsaye ba lalle ne a same da ake so ba hmm. sai muka bincike muka gano wani kamfani wanda yake harkokin sufuri da haɗin gwiwa da ita hukumar jirgin ƙasa ta ƙasa wato connect rail services kenan mm. su wannan kamfanin sai muka inviting ɗinsu muka haɗa su da masu siyan tumatir a wurare daban-daban muka ce da Allah ku zo mu zauna akan teburi mu ga wace hanya za mu bi a ringa ɗaukar tumatiri ana kai shi ta jirgin ƙasa ya zuwa jihohin kudu sai suka ce to bala za su fara da yankin Lagos tunda nan ne ake samun jirgin da yake tashi duk litinin ya kai talata da yamma saboda haka da aka zo aka samu su kamfanin su malam dan juma aka ce za a fara da shi tunda gwaji za a yi da suka zo suka kawo ka'idojinsu na cewa to idan za a ɗora tumatiri a kan jirgin ƙasa zai ɗauki awa kusan arba'in da wani abu in ya tashi ranar litinin da karfe tara kafin ya kai Legas. ana sa ran zai je Legas karfe hudu karfe uku zuwa hudu na yammacin ranar talata saboda haka muka ce to tunda haka ne wace hanya kuke ganin cewa tumatirin nan zai je lafiya sai suka ce to na farko za a samu tumatiri mai kyau na biyu kuma idan an zo wajen ɗibarsa wajen ciro kenan ba za a ciri nunanne lugub ba wanda ya bura da ya harba irin sa za a cire ba danye ba ba kuma nunanne lugub ba saboda haka jirgi yana tafiya idan misali a ce yana da hawa hawa na nuna kamar guda uku ya yi matakin farko na nuna an cire shi an ɗauke shi daga gona ya zuwa tashar jirgin ƙasa ta kano ya wayi gari anan ya ɗau hanya ya je ɓangaren kaduna ya hau matakin nuna ta biyu wataƙila ya tafi can ya yi nisa ya kusa da Legas ya tafi matakin nuna ta uku kaga zai je Legas a nune yana zuwa kuma a nuna din nan Allah cikin ikonsa kaga su wannan kamfani za su dauke shi su je su kai wa waɗanda za su sayar su ma da sauransu ba tare da ya riɓe ba to alhamdulillahi a daidai wannan gaba mm, ina alfaharin shaidawa masu sauraro cewa wannan gwaji da aka yi na farko tare da tallafin shirin James Po na hukumar tallafawa kasashen duniya ta Birtaniya da mu a ciki da kuma kamfanin Najaf Pride da kungiyar manoma ta tumatir da ke garin garin babba tumatirin nan ya isa lafiya kuma bisa yadda muka samu labari daga malam dan juma'a nan zai iya tabbatarwa kaso biyar cikin ɗari ne kawai ya lalace duk da cewa jirgin ƙasa ɗin nan an samu matsala a hanya bai je ran talata ba sai ranar laraba to ka kenan da ya je ran talata watakila za mu iya samun kaso ɗaya cikin ɗari ne kawai lalace ko kuma kaso ɗarin ma ya je lafiya alhaji dan juma kamar yadda shi ba sanusi sai bayani cewa kamfanin ku na Niger pride ku ne kuka haɗa gwiwa wurin wannan eh, gwaji da aka yi na safarar shi wannan tumatir wanda ƙarin haske za ku yi za ka yi wa mai saurare eh, dangane da yadda kuka tsara ita wannan yarjejeniya ta ku misali to jama'a assalamu alaikum wato shigowar wannan program na eldwise ya haɓaka ko kuma ya ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai wajen siyan tumatir nan saboda daga farko mukan sha wahalhalu wajen siyan tomatoes din man da suke kasuwa sukan kan mu matsaloli ka ga da bakun fuska ya shiga cikin kasuwa kamar yan kamasho yawwa yanayin kasuwa yakan canja da an ganka bako ne a kasuwa to yanayin kasuwancin zai canja da farashi da yadda za a yi maka duk sai ka ji kamar ka bar harkar ita kuma wannan harka ana yin ta ne domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ma kanta ba wai don kasuwancin kawai ba saboda idan ka lura kamar yadda polisi don gwamnati yake na yanzu na hana shigo da wasu abubuwa daidai ne a yi za ka cewa abubuwa ne muna yin sa a gida to don me yasa ba za mu taimaka wa mu a daɗa haɓaka su ba to mu koma kan wancan magana taka kamar yadda alhaji sunusi ya faɗa magana ta gaskiya mun ji daɗin fara wannan trial da aka yi na farko na lura tumatir wannan gwaji mm. zuwa daga kano zuwa lagos a kan kiret maimakon kwandina da suke muke harsashen suna dan dada lalata tumatir din aka fito da wani salo na shi kiret a zuba sha cikin kiret wanda ya dada taimakawa wajen lafiyar tumatir din to abin da alhaji sunusi yake faɗa gaskiya ne kashi biyar ne kaɗai suka lalace shi ma kashi biyar din wani akasi aka samu saboda mun je a gurguje mun samu matsala ne na rashin fara da wuri da mun fara da wuri mun ɗiba abin da muke so mu ɗiba ko kuma mun samu abin da muke so mu samu daga wajen su masu gona to da na tabbatar maka ma ba za a samu wannan matsalar ba to amma abin da ya sa mun ɗanyi mix da wanda suka nuna saboda muna neman kiret 700 ne a lokacin mu jama'a za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da solomon abe mai daidaita mana sauti ni salo garba ke cewa ku huta lafiya sai kuma mako mai zuwa idan mahalicinmu ya kai mu. To a gaida Malam Salihu sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Ɗan majalisar tarayyar Najeriya Allah ya shirye ku. Domin a gaskiya abin da kuke a majalisa ba shi ne abin da talakawan najeriya suka zaɓe ku ku yi a majalisa ba da haka abin da kuke yi tamkarcin amana talakan najeriya ne tunda kuna yi wa gwamnatin buhari a gudu a duk wani shiri na kawo ci gaba a ƙasa da aiwatar da walwalar jin daɗin al'umma da duk wata bukata mai kyau don ci gaban ƙasa ba kwaso kullum kun fi so abu da ya shafi rayuwarku ba talaka ba to yanzu muna jira Allah kai mu dubi da shatar dukan ku mafi yawan ku ba za ku koma ba daman kun bi rigar bahari ne a abin da ya gabata kuka tafi mu da yasa da da yadda kuka buje da wata dalilan da ya sa muka zaɓe ku kuma kuke kare dokar ƙasa don ku yi zalunci shin kuna ɗaurewa cin hanci da safe-safe gindi a najeriya domin gane ku allah kan dubu da sha tara don allah kai mu Allah ba za ku koma ba ba. Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana Shamsu Baban Sadiq Malamawa Kutama daga Kano State. Ina kira ga Duje yayan kwankwaso kan cewar ya sani cewar ubangidansa shine kwankwaso kada ya manta da abin da ya mai a baya mun kar ya manta cewar kafin wani lokacin kwankwaso da shine ubangidan shi kuma shi ne ya kula da shi yana ganin cewar bata din yana ganin bai shirya ba bai kamata kuma a ce sun bata ba ya kamata a ce sun zo sun haɗa kansu domin su zauna lafiya mai magana baban sadiq malamawa kutama kano state a nigeria assalamu alaikum boa america daga musa umarni sarkin gura sarkin ringini sai ya biya abubakar mahamud daga shigaran najeriya don al gwamnan jigawa excellence ya taimaka mana don allah don annabi ya yi mana hanyar nan da muka sha nema abin gwamnatocin baya daga ringin zuwa doko kuma ya gyara mana hanyar nan daga hanya babba zuwa babura har gaba domin hanyoyi ne masu albarka masu jama'a amma a yanzu ma da ranar wahala ake a kan da damuna ta zo kuma idan har allah ya sa zai yi mana ya share mana wannan hawaye to don allah ya ba kamfanin na na jera gulobin domin jama'a muna jin suna yabonsu akan aiki domin aikin nasu yana da inganci don allah a duba rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai To a takaice masu ayyukan ceto na tona cikin baraguzai da laka tun daga jiya lahadi a yunkurinsu na neman mutane bayan da wani ɗimbin ruwa ya malalo daga koguna uku masu ambaliya a Colombia. ya malale yankin da dare inda ya lalata gidaje da madafun harkoki ya kuma halaka mutane wajen 200 nan da nan bayan da gaɓoɓin kogunan suka farfashe sai gocewar laka ta yi kace-kace da garin makawo wanda ke kudu masu yammacin ƙasar sakamakon wucin gadi na nuna cewa firaministan sabiya alexander rabuci mai ra'ayin riƙau zai ci zaben da aka gudanar ranar lahadi daga garamin ranjaye wanda zai ba shi damar jaddada ikonsa kan siyasar wannan ƙasa mai ƙoƙarin ganin ta inganta dangantakarta da yammacin duniya a yayin da take kuma ƙarfafa dangantakarta da ƙawarta ta yau da kullum wato rasha hukumomin somaliland sun ce ana gab da fadawa cikin tsananin rashin abinci a wannan yankin da ya balle yayin da gwamnati ta kuma kawo ƙarshen ayyukan ci gaba saboda ta fuskanci mummunan fari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane da dabbobi da dama a wannan yanki na gabashi wani babban jirgin ruwan koriya ta kudu da na dakon kaya wanda ke dauke da mutane 24 ya ɓace a tekun atalantika bayan tuntubarsa ta ƙarshe da jami'ai daga tazarar kilomita 2,500 daga gabar uruguay To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wasu shirye-shirye ciki har da ilimi garkuwar dan adam ne su harande. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shiri da Malam Sidi da haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.